na yi lafazi ya mafarajina ya e, ji amfani gani biyu ƙwa'anin biyu majaja ga ganin da bayan wato itlaqul mufrad itlaqul jizi wai iradatul kulli gai ga musulmi to cewe wa shakon da gaske da adalci kiwon babu ya ga musulmi ya ne ɓata. so juzi rubutu a mai ma'ana yanayi na su kun gaye bai ne kurani ne ga misalitoci na washe ci gaske ga adalci amma da kira ne da zabiya zaga wacan mace kalimatu ka su kan wa'adala ga misu ji fata ya toce mai wani washe ga gaske da adalci la mubaddila da kalimatin abdi zanen layo ba da ya gami su ko wana da ba bayani ya manda cijo jumla ya rubu ba ga ido mini larabci mu jumla da bu habariya jumla da bu insha'iyya ke kwabe jumla habariya yau ba na ya yi labari na ganyen kazaji ko yin kazaji an uci ga ya habariya ke kwabe insha'iyya yau namiji labari ya yi yana ire kun duga da binci na batan sha hudu. to waka wani zahiri ga na lamu batila da kalimati adda zai lai wasa da ga misu su kowana zahiri mai habariya amma manji ba ku yi ga gama yana toce ba mana gayi sha iyo in wani da iyo e ga labasa da ga ya ma ẹni sọ kúrò na náà yíyí àtàtìkẹ́ mú ogun ní ní sanwó amọ́ ẹ́ ọwọ́ sami wọ́n àlè ìtúnà aláwọ̀ yìí náà ìtúnà ẹwọ́ nìyọ ìtúnà dẹ́gbẹ́gbẹ́ nìyọ bá wọ́n bá yìí kí ga kàràtì tún wọn ètìyàn tí ìgbà púpọ̀ báyà lọ́dọ̀ ayé وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخوصون الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم وإن تطع أكثر من في الأرض annabi وقال gaba waga mutu ba kowa zane shi ke cikin bana yudilluka an sabilillah agogi ki kun Allah wa ba ke kun mun luga wa ya ji wa ga kitabu na dabon janibi kawai ya ga biya al'umma bayinu zan don ga ga musulmi wannan ga ga ga ga tuye na gwa ku za ni ka mai tubana ga ga kake kai coci luga in yattabi wa illa dhanna da an gije kuje yin da ce lamituwa Eh, illa banna sai zato ya ba mi dai ba idan mi dai ba idan mi dai ji tunani mazo da kuma ga idan na rabu ce ga inna banna wa inna banna la yugni min al-haqqi shay'a eh, zato wanda ya nula bai wai ba gaskiya zato yuni gaskiya so wa gakke wa gida wani kawai kya to ji ina ba ku da an ga cikin mutum wani dana ale ga ga daga da zinna in ba karatu ga mini ya al'anwaru rahmaniyya littafin tukunci na mai ji bayan a yi tiya mai mafi ji a da al'anwaru rahmaniyya mai ga yi ga ita mai tarikar huda wala ya duba ka killatu salikin wa iyaka wa kasaratu dalala wala tabtaru bi kasaratil halikin itabi tarikal huda amitu ya koyin baro ada ga gan na ga yin musulunci wa na ga yin so kurga na na ga yin annabi Muhammad huyuna to an amitu ci wala yuruka killatu saliki zani zai da zane ko na ashi ta abokan aga ba ga gu mutu ga yin zuri wa mu a die gi ba tun ga yin kudo eh die gi abokan ga yin zanki ga yin kan min fiatin qalilatin lalabat fi hatan kathira za ta ga ya mai go gaskiya na ta ne ba su ko aziz za ne dan guru ko amma ke gaskiya ba na azan so i wa iyyaka wa turku dalala aga ga ko shi da ne yi ibn ta ba ne ba mun ta ba su ko ba to mun ne je ka shedi be be ko ci wala taktarra bi kathratil halikin wa ko da je laja lakar ba lamin to amin to laja lakar da yi kutu ga fetawo eh un layin ke muna ga da waga wa ga fana da zai wa tu na ta zane kini ji ba so wai ba gawa so ya gogo kala kuma ba ta gajin alaka ke biyo ya ti dace wewo wewo aha ayan nan wato da raddin wacce kuma yau ya ne za a ba dini yammanci kana kan dungura ka ga dun musulunci ji wato a ga ga an na be to jun babu an na be to tun a jun jabu an ka ga be to ya ce jun a tun waji dai da suna da biya laji wujja laji wujja ko kuma an ga da ko e ji yawo ka ta tai ba ke rubi ayi a kuje wujja wa ko da za ta yi kwabwa qur'ani ga ganne ko da na kama misali inda ga jina jinna dimni sura rado tanunga ga lakini athara akthara nas la yu'minu wa qad an gisa ji mana suratu yusuf wa ma aktharu nasi wala harasta bi mu'minin kwa qad an gisa kawai ga gawa ji ko dai ga ala ji zai mana a ja eh a ji mana kan ci na madabona be cina ya ja na a ke wa ga yo ja eh ili kama kemin su ga rubba ma yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin eh kuma wadu lau takfuruna ko kama kafaru ko da kuma nuna sawa aya gani da ndo ga gina wa fe ji fata kan kula da ba la bi bi won ya lo gani. so ga ga gan ya ga wa gbon wa yi sha wa ma ga ban da eh la kad dalla qablahum aktharu al-awwal suratu safat inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin suratu shu'ara

so igaji mini damuwa bi idokwa idokwa igaji mini damuwa bi wai kudo e, hari ife da kwaya yi bayan su koma kima eh iya tabi mura illa zanna eh wa ko wangi je la mitu ne zato ne la mitu ne ba wa inna illa yakhrusun Eh? irin na daga yin nazin na yi lazon na kuma na hannu mustanki ne ita ya kwaye kwa kawai amma yi ji tabbatawa ita kawai ji tabbatawa ba ji da cin ilimi da ci gaskiya wai mu yi laya ya za ma eh, an faina la sha aga ebe tu ba wani su kuwa ni kurani ga ana hadisa ni bi ga ina je da bana babu na tunne tun babu lushi shi na na guru gaji ja ni me ja ipe ta ta ci ba eh ko ga awalo kana ba wala yakilu tubun da kun da kun jini ya yi ga ala mi shi shi na ka ba ji hankali a ci wawa ya ga mi twa eh wala ta dun ka ba ji ba wanda la yakilu su ko a ji hankali a ebe na achibu yo kemina yi na na da na ka ka ngi yo na ka to nda kwanda ko ina shi yo na achibu achi e ka ka ina na ide da guri fita chi bo ide da di fita chi bo ide wawa ji fita chi bo ide za hankali fita chi bo to nda ko ina shi yo na achibu achi ide ide wawa ji fita chi bo ide za hankali fita chi bo ide ilantu ji fita chi bo so na shiga shi gobe tuddare na na jaga luba ina kila ilabi ti pe paunti eh garanti fi garanti idi ke ba bi garo a ah, uji de tu ya dabara bu ne uji uji uji uji dabara wanja kiwo inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabilihi lalle to wa ga su ya zane lagi ka ke kulu ba na zibiyan su kuma ni gafe wawa alamu bil muntadi ki kuma gadi ke na ne ga ba wannan so ni zani mu ci ko me je lake ba wai kiri gani bai gina nga ya gaji amfani gani bai ga misu su kai qur'an daga na so ko buji ga ki zane bi na nga mu ke zane tai tai ko nona to ja amfani da qur'ani na nga ya kike su ko no la yi nona zane waga letun haji zai ne bikin na kurani gane na to ya zaba hudu zane waga lewa etun hakiyar biyan kurani na sokonin magaga la kurani wuce bai na waga ya tuna duk gina ona ga ke zai biyo kere wani idan ya tuna wuce haji zai ne bi wato hakiyar gani bi ta halin biyan kurani na kurani wune na wuce ugbar wani ga wuce zai gina wani eh bana ga su kuka ki zane gina kere gani bi zane ke yau. wo ma ade so ko ibi gan so ko ba wa ne na da fi bo na ba wa di ka shi wa ke ko Wani ni ya di gan eh ko na wa ga de bayani na ga ga ga shi tu da mutu ne be qur'ani ne yi ne be so ko nu la ina e da no le wa di de de na za wa ti za ba za ba wo eh so ko ga wo yi de wo ga mu wato e ba wo kullukum dalun illa ma hadaitu fastahaduni ahdukum mini hadisi ku biso annabi ka da ya kayi mu so ko ga ba ta yi bi mu yo sai zanu musu ko ga ba na ko ko fasta duni e wa ba mu musu ko a dukun mu so ko a ba Allah ba man je ji bayani ga ga idan mu tabdil guba da ni da mini ayan nan inna rabbaka huwa a'lam ya huwa a'lam kike ne ne huwa a'lam bil mutadin aga ismu tabdili ku babanna manu ya luta ce tabdili ya boya mu je ti mana tabdili mu diga su kuka ke gan a su kuka ke bi mana da rabbaka huwa ya alamu a ci ga mun za ta gaji jin fassara su kuka yi sunan tafi kenan zando ke biya etien zi gyo zi ke ko zendun do kya sai su ko ga ki ga luta abdili yona e bane ya bakai da nawo a ga ismu tabdili da zube su zahiriya so kala ci gala fasara wala ta tiya ya alamu so kuga yi tuni dikike yi zane kike ko to duwa na maga dikike yi zane adaba wani kyau ba وَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ فَكُلُوا so ci ga yabo gan yabo kibo ko bayani ne shi jona sukuru ga ke zane ji gina irin irin zane ji bawo wannan e gogo ga wa ko wala o je bawo wo fakulu e ga be ga ya gi ni ci e gi mi ma zikr rasulullahi alai e gi daga dabbana azuna asuna sukutu ya tubona in kuntum bi ayati mu'minin ke ga fe bi su ko ya fe ma ni zina so alamu yoyon imani ezu gaga sai dabba na ga su da su da su kuma na kin na alamu ya rashe imani ezu fu gida ba na yayin su da su kuma tuwa ai su da su kuma cin zuwa wana min ya dalilin da ga caya a ga zamu ci galaba annabi sallallahu alaihi wasallam aga ya rasulullah ya wato su soko inna na kunu ma nabtulu ki bebe o dabba ne ito ga wu iga wu na dabba mutu ga yi egiyo eh wala na tudu ma katar Allah dabba na Allah ma ga wu yi ya gi mutu na ke ji nufi o a yi bi a nufi ga kila dabba na ga sun da gwa yi na mutu ga yi egiyo na ma ga tu ne ya ga mutu na ya so ko yi ma ji ga yaki wuce an ji nan wasu kwada wana wadda hankali fa nazalat a ga ta ga caya na bai ga fakulu ila da yadda ba mu ga wayin at'amtumuhum inda la mushrikun so aya kusa kuke da wani. kuma ya ni buru bayan na dalili ni ga laye ka kabatu ma baya wuce ko budu ko ba dalili ni ga laye a cikin abin biyu etin zane jinala wato ya gabi ba ni sallallahu alaihi kila ce giye na ga zuno na musu ko wuya na ga ya gi mucayo eh muti rashin rashin boye su ko da wana a ci ca ga mu ja ca su ko to ne ne ga zona ga je foro ga ne ga le wa to a ci mutu ga ya foro mutu ga farko yegi amma ya ga gi na ji to azu ya tude zuna da sunan so ko ya ga ya ge hmm fuska nun go ya lan kali alu aga cilulu ba fuska mun ci aya ge uzira na lan kali lo ba ga ki mai fuska mun ci a na ci to azu na abe ki kasu na so ko na awon so ko cha na so na na na aile ga so ko wuna abiki ka ala so so kodo ba na won so ko chan ama na aga zun acha so so kodo no ba wa won so ko chan eh no ala ya lo na no eh chuma so ko da sai ba ni ya yudo ya dare juji tabbata lokaci ne la dabba ci tauce zuna don ne ne uba da ga yake so ko kanga ya mai won so ko amma na ci tuwa mutu yutu yadda zuwa na daga nasu nasu ko da ba gaba na e ga gi wuce ma eh aga cione ba fuska na to ga ga wuce ga yi tunani wangi wuce ga mai wani su ko وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل عليكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين الله تبارك وتعالى وما لكم كيد به مسلمين Allah ta kuma min ma biki rasulullahi alaihi ci ya ga yaki ya dabba na tituwa shi masu ko zuci ba bai da kafiya zuna wa kuma fasala lakum ala ilma Allah tabaraka ta ta'ala wa kila da yi wa bayani la yi dalla dalla ka kai ma harama alaikum na jula da yi na. illa ne ilayhi sai na ci ya ga da bayi baya lu damuwa lu ci ma na ya lu ba to abu to na to ne ga gina mai gudu rura ne lona edaki to inna kafira la bi awayi bi ilmi wa ko zawangi za aji aji ne bayan bana bi ilmi mun je tiki gaba inna rabbaka lalle to ce wai ko ga da gike yin zanaji wato egiya katuna ayan da eh, su kuma bai kan fasala da kuma harama alaikum mu yayi kila da ko ayi ka ka ne ne mu da haramu yayi na babu ke ga ci je yayi abun gai na mai gai ya da bayan ci gora ibn tartibin qur'an ke muna fi qur'ani tudu jina ya tartibin nuzula ya da bayan ya goro bana Allah eh? ya gaga a ajidu fi ma wuhiya ilayya muharraman على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهل الغير الله به ومن اضطر غير باد ولا عاد فإن ربك غفور رحيم annabi ga ya ga lille yanda ce ya mini dabba ju e bayan na ji wayo ya zane gaiwa ga wagina sai dabba wuce gayi mai tata in eh, cuci a masu masfuhan ko kuma yadda naji wanda yi lubutin ya lokacin yanzu dabba na a wula makin zirin ko kuma na kafucu wale in na shiga yana soko waka idan ya aya wuce wani muga yana ji shara da yi babu na ce ga ga wakil fassara na kuma harama alaikun nan ya ga gaba ya ci aya wuce ne mini suratul anam mu ga bayan na dan mai aya zoba zoba in suratul anam kullu ajidu fi ma wiya ilayya muharraman ala ta'imin aya ya shi tuce tushi ba da gutu ibe ne ogo aya shi tuce tushi ba da gutu nga wai ga ga ga mu ya ga gbe ya ile shi jari wuce ngwa don ga aya ya shi tuce tushi ba da gutu wuce wọn a cin biye zo kafin da cuto yi gbagba ni da na amma abi a luci ce baki muna guna na wuna na ga yi kan go kafin ba to ji a da ci a ci da yuna idi fata na gama wuci ko shek a shanki timina da wawo bayani bu lari kula bayani ci aga bai fassara ayan da ji jaja ga wa kad fassala lakum ma alaikum aga isharu yo lo bai ayayan suratul maida ba na ce ga ga hurri mutane ko mai tatu wa wa khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bi faman itura ghaira bagin wala adin eh hurri mutane mai tatu khinzir wa ma uhilla ghairi فمن اضطر في مخمصه غير متجانف للاثم فان الله غفور رحيم aga aya nan gaya na coce jirfi ga wakar fassara na kuma a rama alaikun nan tukila man yi ciki tunanin nan e ne ga ganga aya ya murda mace alaikun murmai tutu mushi da shiga ma yi don alani bake mina ka kura ni na surat ma da shiga bai da kafa da tuwa na amu nan so ya gaba ga ma yi don su gasa kwai ji ishara shehu shakiti ce ga ah, kuskure yau kabo ya ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ma ya damu ci shi zobe e ba ki kawo da na ji tsarin kurani na iti bele ya na amuye muci wugwa ga gangaye na su suru yo na ci a nabi muhammadu madina wani na a tatta gudan makka eji yi yulo basura na ala chana ce gunga ga wucani yayi ba to dokar fasala da kuma haram alaikum ko ni pene me tana yo so mu ce mu gwada wannan gagan yi jana da maka wani so ku ji lo bayan nan wa ci madina tula ci wa na wucu ga gagan mu wuci yayi da mu ke yayi da na so e wa yawa gan yi ga iga gaga aya na da zubo na yau kuna a tudufi ma wuya yau kasu kwakwaro kan fasala da kuma alaka ma arama alaikum wa yawa gan kan gaga yi ci gaga to kiman lawo a yanar idan ba ko ba da na ni shi tu ceto shi dini alali mana ci to a ga ke ya ile ya nuna wuci ya shi ci ceto shi ba ga wuci mu da zubo ya biyo a ga yabo na ga tartibin kurani mun la to a tartibul nuzulia ujike na ciwuna ga futu da ja bayan ne mama cikin ji a yi na da wani su ga ba a fiye so ya gugu a yi da ji a ga gaga yagi dabba na aga suna su ko su ci wani aga suna su kutu a cikin bismillah shi kenan aga ga wala suna za mu ci biwa aga ga wala yi mu ci biwa yesu na sɔkɔ ŋutsɔ fo zuya aha ale gaga miniya ram ye sɔkɔ bo waga da ba na kafiri fi eji rayuwa wa kan musulunci da wasu cile kemile su dabba ko kuma yanzu dabba ne kan ga wato daga lalle addinin musulunci addinin yau na shafan addinin yau milladun furu rahim daga bayan cire su gafara ne su yagu kafir ya ga dabba la ke misali a ga ya tuna ya tuna a zuba dabba nuna wugira yau lawo babu yau guda musulunci ga ya gabe ga ya zo wani yuhidda ahadukum shafratahu wani yuridu bihatahu ube ga wazo dabba da na ebiye ebi na washe amfani bi na yi ume nu nu angi ebo maana obe injiji na wode bude faida na wala bi ebitu yogoro jizu ma da gozi ni no mazo ani raya ti ani mutafu amuti na wa feji ni ebebeji ebebeji wa ju ala mutun da ba ju ala rai lati ya eh lo ti won misali kafiri ebore ebore se imani won won ti da ba musu kan eh ko kuma uyu daga fito shi ke bunyi lutu

wa zaru zahira lismi wa batina zunubi ya bambaji wa batina wata na ji sona ya duka bata laifina ya ta filo a gawa ni yau ne biyu laifina wa jiran sabu wa ba a gawa ni to mana ɗaya biyu inda da zai da ya tsibo da isma lalle zagane da haja fiye da tuliyan bayan tsocin nan sai ta zaune bi ma kanu ya tarifin da ne yi su kwa duwa bata ita ya tulefin ci na je lura shirin sabi wuce bayanin gaya na sukun fadi zahir al-ismi ne fi na tabbambo na gai fiya ga yana a azina ma albagaya min yubo ya zuru ji zina gani da karuwa na ji amina aku ke filo a yi kukun wayo da tun a obe shi a ramu yau biya bi da zuci wa yana mai kwabi ga laifi na so ne gai ma wòyìnbó òde dámẹ́jì gàmọ́sọ̀ ìwò gẹ́lìfrẹ̀ndì òkú ẹgbẹ́ ọ̀gálùwẹ̀ àti tààtí wọn wọ́n tí ó dìzì lẹ́bi ó dẹ̀sọ́ bọ̀ dẹ̀lú òkèlè yẹ dìzì náà iri misali mai mace lambe tun su kuma yi shi ne ba ni wale da duwa gashi samu ciko na abu ibe secretary ta office ugu zagi ma ga a ta so eh ina na esu ina esu ina esu ye ja harka ke ba o meji ba wa o meji su ma ran wa eh ga gan ci ma ya bandun be waye bi ma ne e eh, na gaje na gaje e eh, ba ga ni wa ju ma ju wa ju ko zawan ki mo yo ji ci ma eh pale ga gana mari da jin na kasu ko ku kya za to za e za ta da ba ci fetilani tun nan da bane mu ke ne zine kira amma zagila ba shi ofiso ya mu ga jindun da ya mu tibi na juya na da mele laifin na cacu cikin wuji so ko ne fe tigirin dondo ga yana we lega ga ga ji fe lega fare le ga mu ja ji zina le ana da mai na ni gina ta ba wale ga ga tan juyo na tsayi na iza yi mai ci wajen zinajen secretary da na zama cike gawai jan ba ofis gwaifin fiyo mai yi lotu ya ga kwai tuke wani fiso da lotu ya adi zana bi ke ko fena kalam su ga nuku kwa ko ga ya tubo ya adi zana je shekana kai ba nan ya ba za ku to ko ga do mu su kana ti betu ya ko pa wa ga ga ke ti fi wa ra ya to office ye lo mo wa da muwa ba eh wale da fitinu wayo fitinu wayo so yanzu ji hankali sarai aga bayan zaki latu ga ga yi zikri tuwo to so ko dun shi yo hankali tu zarai so kwa duga dabara ta tace mu kyau ba لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن وإن أطعتموهم إنكم لمشركون تعال الله تبارك وتعالى تقول ولا تأكلوا إيجاجيما مما لم يذكر اسم الله عليه إيجاجي دبا نتشواتو سنة سكوية تزوزو بانما ebo na gike dabba da zuci wa innahu lafiskun lalle jujuru yau kyan murni latu emilatu murni sokodo ba

manji da bayani titibuta bi ma'anar manji ya gaba wuta ita bayani ya da shi nan hukunci ne dabba na zo da bismillahi babu bismillahi na eh, wato ya mafari adaman da zai gaga aga dabba zo a maji bismillaya digangajin kashi ayayi yau zanen zuwa na musulmi yau Ah, a kafiru yo muda ga dabba zo mu mutu bismillah ya dabba mu a gya mini mu ci ko ja go bayani ne zuwa ta wata wata bona ablabi umar dabo na nafi dabo na yi na yi wato yi ka tuna amir sha'abi dabo mamud bin sirin fi dabo mini ruwana gobe daga imam maliki wani adir waya mina yi bejin na. ake da na nan daga imam ahmad ibn hanbali wani ka kayan zai dan gun kwami na shi na jida zagin bayani ko shin na min yana ji malajin wujja nan gai gaga zahiri na siya ya fa kulu min ma zikir rasulullahi alai ne bayan wajibi wacina bi wala ta kulu min ma lam yuzkar rasulullahi alaihi ne kwa ne ya bayan aramu zuwa gidan ba na jitso atisu ko etisu sun kwana so daga nan su kowa digangaka ko ko na yayi ngwa wucan a tutan ba ya nle kawa don wani a gato a to ala kawa don wa ya yi yau wajen di gangajin musulmi yi wa a wancan su di musulmi a yau jirga dabba su umarci da bismillah a kage mu mana ji ta ti da yaro na wani gani suna ya gano adi mana ji ga a wato bismillah ne ya ce lokaci ne gezu dabba na uji sharar tuya etinya gidi ubuwa mustahabi yo ebo go fo kunu ni ma ya nahi na so ko ga abona ena wa ugwa ni bu yo je tu ju go ya la amrunna wala ta kunu ma lam ka rasulullah ya nahi mu je ti tari mu go ya la na yunna etin karatu go ya la ebo go zanaga bi ulugwa mu majlis min la ya diganga mu jona ko kuma batan bana wale digangu jona in ba ta bo e ba gula ya duru uzurin dole ba aboki bo a yi ne gaya gane su kuga abin na isti bu goyo na yi na mabe na, iti e kara abin ya e ti tare mu ba so ya e bayo da na gabe luga wa mabe jimi mabe mabe jimi su su dabba na na laifin da ba mini zane a dabba bayani na jigwa ta na ruwaya yini da ne ruwaya da ya ci daga bayan alimamu ahmadu na ibn wani ituwe bayan mu faru da e muke tuya abu da e baki bo guba ba abu bin gugu a ci gabe imam maliki kemina adde bayani daga bugu ya e tira ya faru na ke da bayani daga bugu ya tira ya baci cin nan a ci gabe abdullahi ibn abbas mini zai yabo da sahabi ji da wannan ra'ayi na gamu ta tubu abu rera a tabuna abi raba ba ta mun ci ne ba ba ga ta sai zata ci ayele gaga egwana bismillahi waye ti e yabo uje uzira amma ogo lugo ti bismillahi ti gango aya so ari ke lada tsakani yeyo galbe di gange ba no waye yeyo yeyo yona agale fi da ba hukunci na ma na ma jan fa ne galbe yana ngai inna allah tajawaza an ummati الخطا والنسيان وما استكر عليه من الوهم ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكر عليه so ci gamu ya mai iba ba ne ci ci ko ibata ko kuma ji tinda na ba so nga ga e ga gida bana ji bismillah ti zuzu ba na ma wati bi aya yi wo be izu na wa wa go wo lo ji wo la mo la mo tu mo le ti wo la bismillah wo wa aya yi wa fa ta wo pa ta abi shikenan hadisi na wo ko ba da ce agiwo da baki yi ciwo amma wa gadi gangajin wacce ti bismillah ya a ga wale su kuma foro ne wuce a wa wola bismillah wajen wale foro wuce ba buga ga gima wuce ba da wani gaza na ji bera yin ta nena. na a na yi wala ta kulu lata ti tare mu amma fa kulu ya amuru ya fa kulu la ta ti ujubu ita fata ga yi wo ma wacce kwanin da zai ti bayanin na wani wato abu hanifa isa ibn rawai a da bayanin da daga basir na alimu sai ibn musayyib atawu shehu tawus asan al-basri abu malik abdurrahman ibn abi laila jafar bin muhammad man shi da wani dan gurgun da shi da zanci bayanin nona to babu gayya dikita ci ne ma guda ke ci kici ga wasu kici daidai to kalitu adana daga ya tira a yau na tsakana da su kwaye na goji fahimta na goji bayani bayani mai yawo daga zane lamitu za a yi nasi ga yana da su kwaga na karara eh ebogo na su kwaga hannun ya ala tunani lo ba za mu fara ji da wani su kwade tunisiyaniya eh so ebogo kawo ga ya batan ibabu agogowa ele ga ga kimo zani ziga ah, atumi sai ne mana no hadisi ke ji fasara qur'ani daga ah, na hadisi kawala be go ga yayi na wala ndo de ba na wati tuna so e bogo mwayeji yeji matsayi mi almajiri mi ciye na man ziganele ziga ne ga na toye ba mu ci tabi ga na almajiri da ta da ba mu ci wa ci daga ga me ba mu ci tabi na dana na ndondo na wagali a can mutum yin na ji wani yi gudu shi wo ji sauki ya gudu in ji fata gama yi wo kuma irin na je ba hukunci ga dole dole ne a dabe na dana gama la misali a tuyi ma maliki ne wala a tuyi bara yi gubo a gurwa ya yi mafari biyu a gurwa ba ci shi biyu a cika imamu ahmadu na hanbalin so kan da ci mini yana man da ci ya ga ya hukunci na aja gai fi ja itiyat eh ke itiyato ifi iji ri ke wani abin shi jina aja bici a ramu wato aja bici a lalle guwo ebo abi ebo da sun abici na a ramu da ramu ne mu abici a lalle guwo ebo da su ya ci da ramu ne so yi gaji da zuci mu yi na mafi wuce ga waji na zane bai da tiwuci ba da rayu laifi ma yi magana ya ji da zuci wuce yan gwada wani gaggan a dukkan ba su a maji bismillah ya mu yi tiya ya bo mu yi tiya diganga bo yi gaji ma aleko iti ya tuwe ji kango ebo wato kama ya yi ne gigi ciwo wa ga wala wani lugu ebo da sunyo inda ya ci na haramun ma kafin kwa zana maga kama giwu kan gana wajen kafa su su ba kun yayin kuje ba kuke ke so ba sai ji fata gawa yau uyala لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه daga dabba na cicu a tusun da su koyo ci zuwa na ma da gwada bayan na wula da fisku lalle fasikanci wato juyo ke ta su kurwa na yagi dabba da zuci nan, amma ya gane ga abu wakin da hukuncin da cin yi daga baya sai da tuna aisha ne a nabi sallallahu alaihi wasallam ne e baya bi suna ile da min ya sai bukhari wannan eh ina sai da tuna aisha wani ya labarin ga anna nasan qalu jama'an da ci ya ga da nabi sallallahu alaihi wasallam ga da rasulullah ya wato ci sako inna ya ya'tunana jama'an da ci ya ga da bayi e a zikira sumullahi alayhi amla na ka wuce yi ga asu na so kotu ya tuba ka sha tuya yi ga nabi jigato sammu an antum wakum daga ne yake na su dabba wuce na bismillah jika sha jana yake na yana gina ya bismillah ke magadi fe giye ka a jan wuce labutu ya mas'ala na kirbe mafari ne gagun wuce ya fi na nana rikicin da ci dabba matsala ne matsalayin a dabba zuwani kya zuzu na wuɗa wanke zoce zuna muna misali waga ke zana zuwa gano cina wago ga gamu da yi wa ne waga bismillah ji bugu hankali wace ta waya yi zi zo wuɗa amma na kala ga yawo to kada wala mu ci ma na muna gina ne ga ne ci bayani nan ga wala mito na kaje da bayani shikenan waga ji shakka ga watakila haji bismillah bismillah kun fayin ka bautu a uzuri nu ga dabo musulmi ciki ga giya ga bismillah ji ne no dike na ga giya wa giya alero ko so e bo ga hukuncin na mudde rikicin da e ga su ku ba dabo e ga wayo e tin mas'ala na ga annabi ga annabi mayashi e ji mutum a fedu aha wa inna shayatin lalle shaytanji la yuhuna ila awliyahim aga jaju wa ya maso yajo hmm ni ujaji ni ko ba ba ba ko mi wale kizo ko ba wa inna shayatin shaytanji jamu shaytan shayatin shaytanji jin waje ta zaman jaji la wa awliya jamu yake wali na ne uba da tuwan na lawiyo na ne lawi gaga a sashe ta yi wato yi wali yi. ha ngala ne ya wajo gan wago lozo wali wala ko ya ci gayo eh ngun wali ga amma ju ko ga da shi shaitan to ma bane shaitan wato yi da wali yi. kemne da awliya wallahi awliya wallahi shi na ci ga auliya shayatin eh kabago shaitanji na siya qur'ani da nan shaitanji ajaji waya maso yaji wali yaji wayi na gaji ya nuji manufa na ce laji da liyu jaji luku ebo ada gomi biyin mai jiga ishare no bayan ega wuce na bibbi alim sallallahu alaihi wasallam ga a ki bibiyo dabba ne ga suna ga ga yeyo Eh, na jito su kara wuya yi na iga yaki mu ha a ga mini wa yin shi tambulu jiya jama'an yuji wani yuji na gada wani a tilabi ba a nasara da salami a tuni ma na waga ala kwane biyo gi ga Da bayani wannan ruwa kita ta waga sai na iga zuna gaya gi wannan su ko gasu ya yi na iga gi wuce na mu wuji ba mu ta da wa wuce shi tanji wa yi ya ba ya gomi ne sukuru wani a tatubu ya magami a inda kun da mushi lalle ga fi da ne ga fa su kuma cina nan da yaci so ya farko a ikiwa gaga emilatu murne tsoci nga yana aji yaji masoyin su kuna ita a fita ya waliya shaitan ba cikin أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون Allah tabaraka wa ta'ala ga wa man kana maitan in ba na ga fi za tuci na fa ahyayna wa yudarayna wa ja'alna lahu nura yuri haske yamshi fi zulumat yamshi bi fi nasi da haske wuce ga wani da su ta ci zawangi jibona in ba na ga ila su ta tun da zana kaman masalin fi zulumat laysa bi kharijin minha ngala satatu mezana koto chuyi zana ato wunda ba shi ko joji ne to aka shi ko barkata ko ba ko lesa bi kharij mina ma fi zana da tiya ba ko unji yo na unde zan da wuci ya ba aga fe ni aga gere ajinya Qur'an wunda usulubu waciko ye misali zala ya satatu ibona bimiga kambi ce ga yayin misali na su kai jabu nuna wani misali jamu mini shi wato zanen wafe maitan wani kuka ga yita maitan zanen wafe za tuci tutu abu ne jini fi gaga wafe da mini eh, isti ara yau zanen gibu don so zanen da yabi wani ke za tuci nuyo ebe na wuyi bera a yi ba wuyan misali qur'ani rayu eh wa kadhalika yi leka ruhan min amina qur'ani rayu ato ruyu rai a cikin qur'ani zendun da gaci ci ƙur'ani kuna kuma za su ci eh fa'aye ina wuci bai ci nun ta te yi wuce wunde rayi ya qur'ani an fa'aye ina wuci bu da rayi bi ma na ya ƙur'ani giguyu rayi ci da biyu ika bago duniya waje alna da wunura iki wuya aske aha yuya aske ya bawa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yamshi bihi fi nas bi asken ne da rayi qur'anin ne ga wai da zata ta ci zawangi shi ko ba zabejin na da su ko qur'ani ya wa hadisa a nufsila da salamu ya a ga yanzu jagorar rayuwar gona zanna gafe kamar masalu fi dunu ma ke zanen kwatanci ba ji ko zubuda ba ji ko yin shirka ayo ba ji ko yin kafirci ba ji ko yin zalunci ba ji ko yin bidiyaji batan da ya kai laysa da kharijin min yawo da na tiya gona abin da zanen tiya na yana lutiya wannan ga qur'ani da sunna nuzula da salamu mu ci lafi ma ci lafi kafin ma je da biya ba gashi ni afa man kana mu'mina ka man kana fasika la yastawu zanna zai mani yo aga zanna lefi so ko wejo ba aga ya laje ni a jinna da do maga ga ga ah, yini mula wana to mazalin ne ba hukunci afa najalul muslimin afa najalul mujrimin ka eh أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون zanne wakwatu ta مرنسكو su ko ƙurana hafi ba wuyu suna كيف hafi ba wuyu kibe كالمجرمين كذا da wuce da kalmujirmi ke zane ko da gani ba wuyu ƙurana ya ba mu ba wani hadisi hannu yi ga gaba yi ga zane shi la yi kem na kafiri ko ki jinna kazalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malu a ci gaga billahi mun fada ko ya kafiri ne tuna yilo a ce ne ga tuguro yilo alali etune mbaye so ko etuyera ko kuti ngai ne lona wani mafarin farin kai ne kala a'ama wala asammi wal basir was sami hal yastawi yani mathala min suratu hud afala tadhakkarun وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا, ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور sai gogo misali da shi bata ni nigu ibe ni ga wani kan so kwaji wa mumini waji mu la satatu gini bi albasir zani ke ba wani da eh banga jumla satatu bi aski eh banga jumla satatu gani bi wato zane da zata ya kun boro ne amma yamshi sabiya ala siratul mustaqim a ci ga mun ga misali ji ya zaji ji kafiri ji mushriki ji ma jumla ala satatu bi yabonci ma yastaula amma banga jumla ala satatu gani bi bashikoi banga jumla ala satatu gani bi wuri a ga ga ga kin ga zafi eh ko kuma da ni ja ci kyuwa وكذلك جعلنا في كل قرية أقابل مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشكرون eh, fakazalika ja'alna fi kulli qaryatin so ko ga a ciga ke mun yi ji ya ji ma ji fiti guba ita za ta ji da mu'mini da kafiri ita za su ke za ba shi ko eh so na na lai ba disu da ci da disu da ci da mun musnad imam ahmad ibn amr ga alaihi sallallahu alaihi wasallam ga inna allaha khalaqa khalqa inna allaha خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليه من نوره فما أصابه ذلك النور اهتدى أه؟ وما أخطأه دل حديثي ولم مسند إمام أحمد حديثي ولم تجل asali سكو جعل jali tuji في jaji بعتا ba shi ko ba ta eh kayan ci sokwacin ni a cikin ya asali rasha ke zo lamin wasu wa na ni ta ci ga sokwacin ga aske wa aske na wucin ni ya ni ta naji fama a sawa baru zalika nuru ta da zanna aske mini aske na ga duna za a ci gede ba wa kuma a ta hau zanna aske na hali ba ba na sokon ni wuna mutu ba wuna na dalla za ci gede ta wani fatan ne ga najan ba wanda ji wanda naji ji katun su wani to ginto ba wani wasu su kogo da eh? so a ne da wani gaga zana su koga zana ga ba bawu na su koga yi bawu zana ga yi nan su koga yi wo ma ji je da bene ba shi da yi ya da su kudi sina kullukum balun illa ma hadaitu fastaduni ahdikum kin ko ko yala وكذلك جعلنا في كل قرية أقابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وكذلك جعلنا في كل قرية أتجاغي لا دمني على القرية النمو يجي وشكو النمو يا كابر مجرمية wato da gwanta gwanta ne ne fiti caji zaman ciko ne fita cabo nan nga yi la cafi wato ya lafiye yi dondo bi ma na yi dondo ga ne wa da ne yi waci waci da waci ko ne je ne so ko ba eh jala na yona bi diya mafulu bi guba mafulu bi mafari akabira mafulu bai baci mujirimiya kinwa jini fiyo ejin dondo so kada wọn cikon cikon gila alaje zadidi keji wuce da ti fata don hayo da yan kurufiya lamar akiba a cire su kwajina yana ajobe ya zo bunan rai gagan wale dan da wuce da wuce kwanci na jifi zuwa ci zadidi jina ada filu didi na ga kan zawangi ya ga gi zawangi zan ke ga lati su kullu bana su kullu ma yamkuruna illa bi anfusihim balu da pata ita ci gon a makiyo wa ma na ma biya daga na coci ga idan min haya nuna to ga yi ya idan min suratu sabayar kuma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuwa inna bima ursiltu bihi kafirun wani mun ba ko gwakko gwakko zawon cikon da jiga fi yone yadda bawa a kabira a da gaggan zawon cikon zawon cikon cikon misali ya jindon da waga zawon cikon goba da kyarwa da zai ni za ku ba ne zaba wannan bata da kene aje aje zaban za qur'ani man da mun ji mi ga wato ne mi gyatu kwa za mu ci kwanan jifi ji wani su kogan wajen ma laji za ban zaji mutrafiya ai laji za ban zaji za ban niji ejibawa ke ja damu mulkiya ke ja damu dukiya ciwaya addini su kunga a ji lalacin jiyan ce ja damuwa abubuwan matuka gabi ko ga ciwaya ya ga su gebe da shi eh amma matuka wagaga wagaci waka kabo lokacin ga gaba ala cimamanci ya dana kabo cimamanci na wala ya nun ga gajin lembayo addini ya Kur'ani? wace gato ya ala ya yaya magadi wasu ya eh dan da cewa kazalika na min kablika fi qaryatin min nadhiri illa qala ina wajidina ba na ala ummatin wa ina ala athari mukutabu so kan dondo za wanci ko ina je fijo gwa gwakwa e eh, za gurwa za banze yi za ni je waya la ta dina ha tabiwo wani zawangi za na so ije yana muzo sare na wale mun ji damuwa da ya kuna gwako su kwa daga yi ya za gwako wa ji a ji damuwa da ya kuna gama la hadisin da ciwo na ya tafi ba ga ga la ta ja da duniya akbara hannuna wala mablaga na. su ko eh, ga yi da lafiya nan ga yi nan ya ji damuwa da ya gawanin bana musirin da da ya shiga da wani ije ja damu mulki gai ja damu aziki gai ja damu addini ja damuwa so da na gaga gama abin da addini ci gawo gungo ganin da mulki a yi ko kuma dukiya a yi na abu zamuci ka zamuci ka ce ku goro kiwo وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي حتى حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا فيصيب الذين أجرموا صغار إلى الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذا جاءتهم آية زابزوتي جابي كاين سوكو gada biya na kalu lalu yana hada daga kai ya je mana ji su ko ga kan yi ya so yi ruji ti faru lokacin ta annabi sallallahu aga aji ma na ta nun ta misala ma wuce a rasulullah eh gaibi na wata ala muhammadu ne ga to fi na wakati ji ma ni saga aga ya yito ituli je ituli je anabi ni je tuji bugi da bata ja anabi a ai gan dan da ai so ai le ga gan ato ai agoyi ma ba ai na ai tuji wana so ku tu ku tu fi nga malaika tufi akan ga aje da bi annabi sallallahu alaihi wasallam ne annabi yutu ta to ayi tuci eh so ko ga ya tsaya ban gogo Allahu alamu haifa jalu risalata so ko ke bana waje da tuci budana ke da no buyi ne da waje ga mu wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ma goyi sallallahu alaihi wasallam min hadisu hadis da sai muslim bana annabi da alaihi wasallam ya ga inna allah astafa min walad ibrahim isma'ila min ya gina annabi ibrahim ji mana su kwa annabi isma'ila ta wastafa min bani isma'ila bani kinana ta ce gizi ya annabi isma'ila wa bani kinana ta wastafa min bani kinana quraisha ta ce bani kinana be su kuke quraishi ci ta wastafa min quraishi bani hashim ta ci quraishi ci yo su ku ci kiya bani hashim tsa wastafani min bani hashim ta ci bani hashim su ku ci mu muhammadu tsa so ga ci ba ni yi zattaci ya zattaci yi zattaci ya zattaci yi zattaci sallallahu alaihi wasallam eh so miji gaga banza la su ku la tuciyawa ku ci la je zanan gaggadan don domin zanan ji bai jona miji gaga darju tace tuciyo kawai a mutace a littafin kwata kuji banza Allah wa alam yafi jalu risalata sai yusibu alladhina ajramu sagaru amma za ga na mujrimi na ayayo na zabba ni ga ayayo fijo na so ko ga sagaru egba sai yusibu bele ma bi tawa sai ga su zuyi ni mi gare qur'ani no eh wole ya gbale shi ni wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiya dan dan wa chukon chukon ji fijo na gwakwa su kuma wa ji wala ji zabban na ji na ja da fe lugbe da bidiya ji ne wa ga ji ne su kuma ya goro ana tun ga wani gaga ci abu ga zamu ci ma bele yi sai su bala dina ajira mu so garo dan da wuti ne za da ji fi jo da na e gba da hubya sai ga su su yi muci yin ji da wani da Allah wa azabu shadid azaba na matsatsanani ne ka kiyamu bima kanu yankuru ne yabo yabo da dina fe luti addini ko na awa addini ci gaba ne yabo ba Oh. wato ƙur'an littafi yau littafi wani inkilabu littafi wani revolution eh littafi wani kiza an yi ti gaba gaje da gani bai dade ma abin adiye na je dade kun a ji bauta ramucin su kuma eh adiye na je dade na. shirka kufuru hadi yana je da kuna so qur'ani littafi ne kiza an gitina yiga bi ke ki kafirci o ki shirka eh kema ya tum ya tum sun je jumatuna karatu ci ko da jige so ko wi ne qur'ani da dawo nga malaba ban dondo qur'ani ga shi ke ba da yake an sai aga ya bata ga ni janna aga ta tune bata e ci e- bata e- ci ma yawa aga ai ma ja boka geography inda gidajen ya ba aboka ƙurani a gani sun makasat kulubuku min zaɓi ba da zalika fayya kan hijarata wa shatta kasuwa wayin na minar hijarati lama ya min wula na wayin na minar lama ya shakka ku fayya kurji min wulba wayin na minar lama ya habitu min eh? da su su ajiye ga ga yawa yana ja wa ya

sai da na shiga da ko kuma a shiga da bayani shi ko kuma gyara shi a cikin allahu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك عليكم السلام alhamdulillah mele ga gini ba ba nan wajen bayani cikin ilin daga tilo ka cikin bayani na da jimai da gala da so hajji abeke kaali tabe deimani wọn abe deimani lọ ń tún wá mo láì tún fi lúwa ká tún wá gá láwọn sán wá àwọn tí wọn àti dá láwọn ń na wọn. wato nan ya gbige tiyan zanen su kuka a mutum ya turanci gwamnati ne amma ya zabi ladan wafi so ruwan gaji a gato yawon gaji sakato yawon so ta tuza mutum a duk gashi kin gun wajen jina wato uzuri ne ti faruwa yayi nan aga gaga da ya ga gini gaga zai wuzuri musulunci ya ga musulunci problem ya yi musulunci ya musulunci wuzi kafin yi problem ya musulunci musulmi da ya problem ya musulunci wajen hankali a ma'aikata ba dole ya ajiye da zuci gina waji ma'aikata da misali na ɓata musulmi jaya da lanka a ci na mati da na gai makiya da na maga ke ci ga ga a gaji ci na ga da uzuru so enemi ne ti lamari na shawara ne yau zanne ga ke o gagan muga ga zaini da zamu da ci zaini da guba ala ibajin ala khairi dayu wula mu je ba da ne jin ne ga abun jiri ne ala cin jaji kabu zanake ne za tuzuma yana zira ji wannan ya yi ba jira da yi wọ́n ká pẹ̀lú ẹgbẹ̀gá àgbójì oyo ó dẹ̀ tà yára na gáà yé jí ya ti taci wani bayan yi kagon wani ya la'awo magana tuci ma wa da wuziri a na waji wani wani secret ne amma na wasan ba da ba kaza wani wani da ba kaza na mishi abu ne a ba gida da ce mini wakati wogo wani kabonci na kawai da kabonci da kina kewa culen wakati ya alayyar da ba wai kashi wale ga gan tuna yaya wa bana wanda zai ke yana iyalin da ba ku kuma ga le ga tuna yaya wa shikenan ayi ayi kibajewa ni ne ne zuwa lagwa su wata kila wa fite mako ya wannan ga tabaje da mu ke rabu ba fi bizo fite kila wa fite mako ya ga tabaje da mu ke rabu ba fi bizo ma sura na ji muga ya ji bayyana hankali tu in ga na wa ji ga min kawai da ya yi na juwai ji dani min kawai jama ga ji dofi gaa wani waga biya abu na ga fun yi na biya abu na wai na fana waga lo ba lo jina jina waga da ji wani min amma na na ga ma ala mi da fitina so watakila su ma sauke fitina aska eh insha Allah su kwa kuke shawara na ya na dauna alaikun musamman ya gabe jin ji faruwa ethiopia ko lamarin ci ba mu bai gama baya kun yi rubutun ko ko ziri tsalo a yin madan irkem na ni fi somalia wani to wuce da mini zan fiye zan ezan dana wuce a yawo bai yau kashi madan madan so eko ni Egizi fe sana fe fe pona kan na fegi ta abu to ga gadi na madaji wana na tu egiji madamada ana kan nisa a fe ko fe so ku ci ci ne da zuwa so ha da ke daga lo zire madana aya daji wa ne tura ghayra bagin wala adin da wala isma alai ku da lafiya na'am alaikum assalam ai jikatu da jinin zubin gaba cewa farkon su suratul ma'ida uzuri daba a kiwo hmm. a bikin ma yabon hankali ta ce wai kasan da amma ci daba ya gada na jifahin tayan na da zai tiga wuce wana a bikin ma'ida na ya bayi na wana ogun wabi ala yayi musulmi ya zuya ya

وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم na يجي بيان طعام ناجي amfani gani mai bago wani amu kun ji ga yanki kawai ya shinkafa ya je yi ana da a general attack yanzu ci bata yi ci hali kitabi yayi yuri yaki yayi to man ya yaki to kuma ke waga ga e ga ga na bi sai ki so ku no ce ga so ku to sun ma ya da jin ganki na assalamu alaikum salam kọ̀ọ̀kànlá kawai ga gan ko shani ga alibuta ba zun azun ya wuce yau ko shani yau kuma shani christmas yau ipe su ni kiwo ga nesa ko christmas na yawo man na di yin sallah to amma takik na ita daga bayan bayani wani ga kuma yin biyancin daba ka tsadi mana ji biyu na ga a a ban da nija zu ya sallaya sallaya christmas da wuce ji ji fahimta ko yadda yi wani ji da zakakai da man ji na duwa mata wuce na jara labin yana ka yi bata yi baya da dangon kuma ci ga wuce zo da shi zuwa ba so na kena wa kena ci to hankali wa ga ci ta da yana ina gurgudu na mi ba wa bayani wani bikin nula ga ibe na mi funi ci gama mi lagwa su sallahu fabi wa ne ga ci bici alaikum salam to na Allah ta barko ta ganin ba da zanni yafu sai ga mafuma cewa ba ga wannan a da minista sai ne bude kana a ci ga ga wannan da an yi weji wani wa ma ji zaba weji wo weji wa zato mini na ka kwaci mini gyayi budon dole wa kpayo wale dole wa ji 1 plus 1 2 dole yo eh wala wa Allah wala ne wa su tatube ni obe shi ke wale ga gade ka zata ayo dole yo rayuwa mu amma yana da ga yi ga gaga ga hukunci zato da hukunci yake gama daga wai ti zamu ti zato shike na ruboka eh da yabo ga a ci biyu yo ya tuna ti hukunci mutum ga jahanci ne Kandi da waga tukunci wani tuwo to ta ciki ke wuga ita zato to ci bai zato na waga bai ji na mu yi zato ta alhamdulillah wa an la ilaha illa anta wa ilayk assalamu